Gidan Rina littafi na goma sha takwas sannan kuma littafi na ƙarshe insha Allah Dukkan yabo da godiya sun tabbata ga Allah mahaliccin kowa da komai Allah kai daɗin tsira bisa shugaban mu annabi mu annabi rahama annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam da halin sa sabban sa. Da ma wanda suka bi shi ta farke ma daidai siya daga yanzu har zuwa ran tashi alƙiyama littafin gidan Rina littafi na goma sha takwas sannan kuma littafi na ƙarshe insha Allah. A littafin da ya gabata mun dakata ne daidai inda bata ɗauki dogon lokaci ba ta fara bacci ni kuma na ɗauko laptop ɗina domin daina yi wani aiki. Tima tana cikin mutanen da ke bayyanar da damuwarsu ta cikin bacci da suke yi. Can tsakiyar dare baccinta ya fara nisa sai ta fara kuka tana faɗin mummakin cuce ne me ne muku ke da Uncle Surat za ku samar da ni ta ƙazamar hanya Allah ya isa tsakanin da ku ba zan taɓa yafe muku ba. A lokacin na firgita da da gigicewa ba kaɗan ba, da farko na ɗauka ko iya shegenta ne, na isko ta sai na isa dab da ita tana nan na aza hannuna a ƙofofin hancinta sai na ji saukar numfashinta tabbas bacci ne take kuma yayi nisa ma sosai ka ji ta yadda aka yi ma na san tima yarka ce a littafin da ya gabata masu saurare a wuraren ne muka dakata yanzu kuma za mu ɗaura littafin ya samu rubutu daga jidda aliyu wanda ni sadiq namiji wanda ke karanto muku shi kamar yadda ya kasance ta sadaukar da labarin ne kaco kam ga mutanen da suke bibiyar littattafanta na faɗin duniya ni kuma sai na amfani da wannan dama a madadin karatun da nake yi ko in ce karanta muku da nake na sadaukar da shi ga ɗimbin mutanen al'ummar Nijar Nijar Republic ita ce shine na sadaukar da labarin ga ku ba sai kina nan a ƙasar Nijar ba inda kina da dangantaka da Nijar to labarin na su daukar da shi a gare ku a madadin karatuna saboda haka mu tafi ba tare da ɓata lokaci ba littafin nan na ƙarshe ne komai yawan sa a nan za mu ƙarasa shi saboda haka ka ji ta yadda ma aka yi na santima yarka ce Uncle Suraj ya saki murmushi ya ce gaskiya you are very smart barista. ki fa tana ja sosai. Dariya ta yi tare da ajiye kofin hannunta ta ce uncle kenan. ai ba banza ba abba na na ce sai na zama cikakken lauya abban ki ya ci a bashi ma award domin dai gashi ta sanadiyar mayar da ke lauya kina ban kaɗo sirrukan mutane dariya barisa A ta yi tare da faɗin gaskiya ya cancanci ma a bashi abin da ya fi ma awar saboda gashi a sa zai ceto rayuka da yawa ma daga halaka daga ciki kuwa har da kai Uncle Sirat. Uncle Sirat ya girgiza kanshi tare da faɗin karki gaggawa barisa A ki dan taka ta dakata kaɗan saboda mijinki Aliyu da kike gani ba ɗan zaituna ba ne, Maryama ce ta haife shi. Kin ga ya kamata ma ki san irin hatsarin da uwar mijinki take ciki. Ga makinsa sai ya gama ta yi murmushi ta sake kurban wannan abun da ya bata. Ta ce ƙwarai kuwa na san da hakan, na gano haka ne kusan kwanaki ma biyu da suka wuce a dalilin cindo. Da a hannun Maryama, wanda Aliyu shi ma yana da shi, duk da ma kun cire mishi nashi. tun yana jariri saboda kada ma a gano ɗan Maryama ne. Amma tabon hannun shi ne ya toni ku. na gano shi ɗin ɗan Maryama ne ba Zaituna ba. namdi Azikwe International Airport, Abuja Flight ɗin da Aliyu ya shigo ya yi landin a namdi Azikwe International Airport, Abuja ba tare da ya kira direban shi ba, ya bi taxi zuwa hospital ɗin da aka kwantar da dadinsa. Ko da isa, dadi ya farfado rana ɗaya duk ya zabge ya yi wata bakar rama kamar ma wanda ya shekara yana jinya abun gwanin ban tausayi cikin cikin yanayi na kari na kariyar zuciya Aliyu ya isa gare shi ya rungumo shi tare da fashewa da kuka kamar ma karamin yaro ganin hakan ya saka su, su zizi suka shiga taya shi kuka zizi ko hmm. cikin muryar kuka zizin ta ce ya sultan mun ma ta gudu an neme ta sama da kasama a hospital din nan an rasa A fusace dadi ya katse ta ta hanyar cewa Zainab ba na ce ku sake min zancen ta a nan wurin ba. Kai hakuri dadi insha Allah ba za a sake ba. Zainab ki bashi hakuri cewar Aliyu na kallon Zizi. Kusa da shi Zizin ta matso tare da riko ɗayan hannun nashi ta yi ƙasa da murya tare da faɗin. Kai hakuri dadi ba zan sake ba. Kafin Aliyu ya sake yin magana abban barisa eh Alhaji Abdalla Barkin ɗoye bankaɗo ƙofa ya shigo yana muzurai kamar ma wani tsohon soja. Ummi da Twins suna biye da shi kowannensu daga yanayin da ya tashi ma kuka yayi ya ci kuka ne har ya gode ma Allah kana kallon fiskan su za ka gane cikin sauri Aliyu ya tashi daga jikin dadi yana share hawayen shi yace sanu da zuwa abba wani mugun kallo ne abba ya watsa masa cikin kakkausar murya da hargowa yace kai ina yata Aliyu cikin kaduwa yake kallon dadi zuciyarsa na bugawa da karfin gaske ya furta abba wace ya wace ya kake tambaya ta Aliyu to a ubanka nace ta ubanka Aliyu billahi lazi idan ba ku fito min da ‘yata ba, za a yi babban tashin hankali da ya fi wanda kuke ciki gayyar tsiya masu abin kunya saboda wannan abin kunyar naku ya sa ma kidnappers suka yi garkuwa da ‘yata. So sai Aliyu ya tsorata da jin abin da abban yake faɗa. Dadi ne ya yunkure ya tashi tsaye da ƙyar ya nufi abba yana cewa dan Allah Alhaji Abdullahi ka zauna dan Allah kai mana bayani a natse. Aliyu ma da kake gani yanzu nan yanzu ya iso daga Lagos. Ga dukkan alamu ma bai da masaniya akan abin da ke kake tuhumarsa da shi. Abba ya ja tsaki tare da buge hannun dare da ya riko shi ya ce wallahi ba zan zauna ba MR ɗo har sai kun faɗa min inda ‘yata take. Kalin ne ya ɗauko kujera ya kama Abba ya zaunar da shi, ya durƙusa a gaban shi ya yi ƙasa da murya ya ce, Ka dubi girman Allah Abba don Allah ka kwantar da hankalinka duba da yanayin abin da mutanen nan suke ciki, ya isa ya zama shaida ba su da labari akan kidnapping ɗin Yaminal. saura kiris numfashin Aliyu ya fita daga gangar jikinsa wani irin duhu ne mai gurbinsa da ƙyar ya iya daga kafafuwan sai isa wajen da ummi da Khalil suke tsaye sun yi zugun ya ce ummi me ya samu Amina ni dai na san ma na yi waya da ita da safe Ba ta gaya min ko nan da kofar gida ma za ta fita ba to ya aka yi aka kidnapping ɗinta shin kinnafas ɗin sun kira abba abban sun buƙaci wani abu a basu ne A jin zuciya Ummi ta sauke mai ƙarfin gaske tare da bashi labarin kamar yadda Abba ya sanar da ita. Hankalin Aliyu ya yi mugun tashi duk da duk ya biya ruɗe. Ganin hakan ya sa Abba ya ɗan sauko da kanshi. ya sake ba su labarin yadda al'amarin ya faru. Tima ta ɗago kanta da ke duƙe a ƙasa ta kalle su tare da faɗin na san inda take. Cike da zallan firgici suka zubo mata idanuwanta. Aliyu kam tashi tsaye ya ce tana ina Fatima, faɗa min matata tana ina. Fatima ta ce tana inda ta ɓoye umman tana inda ta ɓoye umman Maryama gidan ya Jamal. Daga nan ta shiga ba su labarin abin da ta sani. Jikin Aliyu yana rawa ya kira wayar Jamal sai dai fa kash a rufe take. Nan da nan hankalinsa ya ƙara tashi. Don Allah Don haka gaba ɗayansu suka haɗu suka ɗunguma zuwa gidan Jamal hatta dadi ba a bar shi a baya ba. Jamal Jamal da matarsa suna baro Nimzamiya Hospital suka nufi gidan yayar shi Anti Sakina da ke zone 6 da a falonta suka isko ta cikin tashin hankali ya bata labarin abin da ke faruwa saboda lokacin da uncle surat da boys ɗinsa suke dukan shi ya gane uncle shi yasa ma ya zo ga antin ga anti Sakina da ta taimaka masa ta taimaka musu kasancewar ta kawar Nafisa matar uncle surat ta tuntube shi ta ji ko tana da masaniya akan abin da mijinta yake shirin aikatawa Sakina tana kiranta ba tare da gardama ba ta gaya musu ta taɓa ɗaukar wayar jarumi da mumma ta kira a lokacin yana wanka. A nan ta ji ta'asan da suke kulawa, suke kullawa. Tun daga lokacin take sa a ɓoye, yanzu haka ma tana cikin Abuja. Su haɗu a bakin su haɗu a bakin Immaculate Hotel, eh, eh Immaculate Hotel. A nan ta yi masauki za ta musu jagora zuwa Madalla Village inda take da tabbacin Siraj ya ɓoye su, ya ɓoye su Maryama a wani gidan shi. Mamma Dija da Mamma suna zaune ne a betrun Dija ta kalli Mamma ta ce kin bani mamaki Zaituna ya aka yi ma kika bari shedan ma da son zuciya suka ɗebe ki kika aikata wannan mummunar aiki yanzu duk karuwancin da muka yi a baya bai ishe ki ba sai da kika aikata zanar aurenki. to gashi nan abin da son zuciyar ke jawo miki wannan kayan kunyar har ina ta ƙarshe magana tana kyaɓe baki cike da takaici mun ma ta ja tsaki ta nemi gefen gado ta kwanta tare da lumshe idanuwanta jijiya ma ta kada kai kana ta nufi bathroom ta bude ta shiga mun ma na ganin hakan ta ɗauki kidin motar jijiya ma ta fice da gudu gudu kai tsaye gida ta nufa cikin cikin yanayi na tashin hankali ta danna hon Daniel ya buɗe mata gate ta shigo A gaggauce ta shiga sashinta, ta ɗauki ATM ɗinta ta sake ficewa sai da ta fara tsayawa a bank. Ta yi withdrawing ɗin maƙudan kuɗi sannan ta ɗauki hanyar madal labilet cike da mugun nufi. Uncle Suraj ya saki ƙayataccen murmushi tare da faɗin, tun da ki riga da ma. Tun da riga da makin san dukkanin sirrina, bai kamata na ci gaba da bata ma kaina lokaci ina baki labari ba saboda haka zan fito miki da manufata ina da buƙatar ki ɗauko min documents ɗin dukiyar MRO gaba ɗaya saboda mallaki na ce ki sani ɗauko documents ɗin yana nufin fansar ran mutanenki da na yi garkuwa da su rashin amincewa da buƙatata yana nufin gaba ɗayanku za ku rasa ranku jikin barisa A ya ɗauki rawa ta haɗiye wasu yawu masu musifar ɗaci da ƙyar ta iya furta documents ɗinsu suna ina. Uncle ya murmushin samun nasarar fuskar shi cike da tsintar da tsantsar farin ciki ya ce, suna cikin closet ɗin da ke bedroom ɗin Aliyu. Idan ma kika buɗe closet ɗin za ki tarar da safe a cikin a cikinta. Documents ɗin suke. Ban san code ɗin ɗin ba. Aikinki na nemo code Ni dai kawai muradi na ki kawo min documents ɗin. Shine dukiyata. Cikin fuskar tausayi da karaya, Barisa ita ce, Uncle, na so ka bani dama da zan warware wannan matsala. Na yi maka alkawari zan tsaya maka har sai dadi ya dawo maka da dukiyarka da ya karɓe. Na roƙe ka Uncle ka bani wannan dama. Uncle sura ya girgiza kan kanshi tare da faɗin komai ya riga da ya zo ƙarshe Barisa. A halin yanzu babu wani taimako taimakon da za ki iya yi min. Ki bi umarni na kawai ki kawo min domin tseratar da rayuwar mutanenki. Shikenan Uncle, zan yi yadda kake so amma dan Allah ka sani wannan ba zai taɓa da amma dan Allah ka sani wanda ya tafi ba zai taɓa dawo maka da abubuwan da ka rasa a baya ba uncle mu 'yan adam muna tafka manya-manyan kurakurai a rayuwarmu amma kuma idan muka roƙi ubangiji sai gafarta mana domin shi mai gafara ne to me yasa ma mu 'yan uwanmu in sun yi mana kuskure ba za mu iya yafewa ba a baya kaɗan. Uncle, mu ‘yan Adam mukan tafka manya-manyan kurakurai a rayuwarmu, amma kuma idan muka roƙi Ubangiji sai ya gafarta mana, domin dai shi mai gafara ne. To mu me yasa ma mu ‘yan uwanmu in suka yi mana kuskure ba za mu yafe musu ba? Uncle, ko a yanzu kana da wadataccen lokacin da zaka fuskanci ɗan uwanka ku gyara abin da kuka ɓata a baya domin shi ma a yanzu idan ma zaka binciko shi tabbas yayi nadamar abin da ya maka that's why people have second chance Ka yi haƙuri Uncle, ka ba wa ɗan uwanka second chance. Jikin Uncle ya yi sanyi saboda har gobe yana tuna maganar shi ta ƙarshe da Dada, wacce ta kasance nasiha ta ƙarshe da ta masa a duniya. Suraj, kai yaron kirki ne, ban so ka bi mummunan tafarki da Muhammad ya bi. Duk abun da ya yi maka, ka yi haƙuri ka bi shi da addu'an shirya. Wata rana ko da bana nan a duniya zai yi nadaman abun da ya aikata maka. Kar ka ƙullaci ɗan uwanka Suraj, bana so ka bi son zuciyarka kaman yadda shi ya bi. Kada ka biye wa ruɗin zuciya za ta iya rusa maka kyakkyawan halayyar Suraj. Wata irin nadama ce ta tullube Uncle Suraj fuskar shi ta jike sharkab da gumi, ya yi shiru yana kallon barisa A, ya kasa koda da furta kalma guda ɗaya ce. Aliyu da Sidadi tun kafin masu ƙarasa layin gidan Jamal suka ci karo da motar barista A a gefen hanya duk gilashin ta a farfashe. Suka ƙara shiga tashin hankali fiye ma da farko suna cikin wannan hali sai ga Jamal din ya kira Aliyu. Nan da nan ya bashi labarin iya abin da ya sani. So sai hankalin Aliyu ya ƙara tashi da jin cewa Uncle Siraj da Mamma ke da sa hannu ga dukkan matsalolin da suke ciki. Cikin wani irin yanayi Aliyu ya ce kar ka yi yunƙurin kar ka yi yunkuri kar ka yi ka jira mu a bakin hotel ɗin za mu zo da police saboda is very risk zuwan mu ba tare da jami'an tsaro ba jamal ya ce shikenan ku yi sauri aliyu saboda ba ma da wadataccen lokaci komai zai iya faruwa kai tsaye su Aliyu suka wuce police headquarter ba tare da bata lokaci ba dpo da kanshi ya haɗa team suka ɗauki hanyar emma emma Kulit Hotel, inda suka haɗu da su Jamal Motar Nafisa matar Uncle Surat tana gaba suna biye da ita tare da jami'an tsaro. Bangaren su barista Z da ke daure a upstairs cikin taimakon Allah sai yayi da dabarar kwancewa. Jikinsa yana rawa shi ya shiga kwance su ya kwance barista Z bayan ya kwance su malam ya ce ku taimaka ku danne Maryama na yi gaggawan yi mata ruƙiya ban ma sani ba ba mu sani ba ko ma za mu fita a wurin nan a raye. Ina fatan ta dawo hankalinta kafin ma mugayen mutanen nan su gama yanke hukuncin abin da za su yi mana. Barista Z ta ce, haka ne malam, ya kamata Maryama ta san abin da ya faru da ita. Babu ɓata lokaci malam ya isa, ya shiga yi mata rukiya, baba laraba ya ta saka. Ta saka ɗan kwalinta ta toshe mata baki, kada a jiyo ihunta a ƙasa. Uncle ya ɗago jajayen idanuwansa masu cike da zallan nadama ya buɗe baki da zai yi magana. Mamma ta bankaɗo ƙofa ta shigo hannunta riƙe da 'yar ƙaramar bindiga. Yayin da yaran Uncle Surat suka biye, suke biye da ita saboda ta riga da mata ta siye su da kuɗaɗen da ta zo da su. Daga Uncle Surat har sa'ir suka miƙe tsaye cikin kaɗuwa. Kafin Uncle ya ɗauki pistol ɗin shi da ke ajiye a kan kujera har Mamma ta ƙaraso kusa da shi cikin fushi ta ɗauke shi da rikitaccen mari a kumatun shi na hagu yana ɗagowa ta sake ɗauke shi da wani kumatun nashi na dama uncle suraj ya ɗago ya dafe kumatu yana kallon ta baki buɗe tsawon lokaci ya ɗauka yana kallon nata kafin nan ya ce ni zaki mara zaituna cikin tsananin fushi har ma tana haɗawa da huci ta ce ba wai iya marin ba kawai zan yi basarat har rayuwarka sai na raba ka da ita ba ka zaɓi maka tozarta ni a idon duniya ba ni kuma zan tabbatar da na sai na tura ka kiyama Da sauri da Sa'a ta dafe mumma muryarta na rawa ta ce karki haka mumma. Onkul ya yi nadama abin da ya aikata kuma ki sani daga ke har shi masu laifi ne. Bata ƙara shan magana ba mumma ta ɗauke ta da wani bahagun mare ta saka bindigar hannunta ta ɗauke ta ta dake ta da shi a goshi. Tsananin zafin ya ratsa ta tun daga tafin kafarta har zuwa tsakiyar kanta. Take ta salale a ƙasa. Goshinta ya fara zubar da jini. Duk da haka Mamman ba ta bar ta ba, ta bi da duka haɗe da saka ƙafarta tana shurinta tana taka ta. Ganin hakan ya sa ya zabura zai kai ma barisa eh ɗauki. Kafin ya ƙarasa wajensu, mamma ta saita shi da bindigar hannunta ba tare da tunanin komai ba ta sake masa hassashi a gefen cikinsa. Karar bindiga tare da sautin ihun uncle sura suka karaɗe ciki ciki da wajen wurin. A matukar ruɗe barisa eh ta yunkura ta tashi da ƙyar tare da ƙiran uncle ta nufi wajen da yake kwance cikin jini kafin ta kai hannunta ta taɓa shi ita ma mamma ta halbe ta ta harbe ta a kafaɗar da sashi ya ratsa fatar jikinta tare da huda ƙashinta cikin karaji da kururuwa ta faɗi kusa da Uncle Surat ɗin wanda yake fitar da numfashi sama-sama. Cikin rashin imani balle tausayi mamma ta kalli Oscar ta ce, Oscar, je ka zo min da Maryama, yadda na rasa MR ɗo, ita ma ba zan bar ta rayu da shi ba. yi maza maza ka zo min da ita so nake na gan su su uku suna yi maza ka zo min da ita so nake na ga su uku suna ɗaukar rai sannan ne ma zan zo zuciyata za ta lafa da zafin da take min an gama hajiya yanzu nan zan cika aiki amma ki yana wajen ogasrat zo ka caje shi maybe ma ki din ma yana cikin aljihun shi da ƙyar Uncle Suraj ya buɗe bakin shi ya ce zaituna don Allah ki kyale su kar ki cutar da su ni ne na yi miki laifi ki duk yadda kika ga dama da ni amma ki kyale su Oscar ya kwashe da dariya haɗe da ɗauki Uncle Suraj da mugun mari sai da kanshi ya bugi kujera ya duka ciro kin gaban ajo rigarsa yana maganan dariyan mugunta ya haura sama takun tafiya na annufo ɗakin ya saka Sa'id ya ɗauki kujera ya laɓe a bayan ƙofa Oscar yana buɗewa ƙofar sai ina ɗauke na dukansa da kujera Oscar yana buɗe kofar. sai na saukar masa da kujera a ka yayin da malam ya buga masa wani kofin silba da ya tara a ɗakin Oscar ya ƙwalla ƙara ya faɗi igiya suka saka suka ɗaure shi sai ya ɗauki bindigarsa ya wuce gaban malam yana bin sa a baya yayin da barista zai take bin bayan malam a bayanta kuma babu ce da Maryama wacce ma ta, ta warke sumul ta dawo hankalinta dama fa kun san ta ɗauki lokaci ba a ɗora mata magungunan can da ake wanda da ake tusa wannan um, haukan nata sannan kuma ba a bata ba a samu daman yi mata asirin ba saboda hankali a tashi yake tusa shi da ake shema saboda haka kar ku yi tambayar cewa ta warke a ƙanƙanin lokaci dama can ba taɓin hankali take da shi ba ana tusa asiri sannan kuma ana mata allura kafin su sauka ƙasa suka jiwo jiniyar motar Police sai kawai dai suka tsaya cak suna jiran su ga abin da zai faru mun ma wuce jin ƙarar jiniya police ta gigita ta. Duk ta bi ta ruɗe, ta kalli ɗaya daga cikin yaran ta ce, na shiga uku, kamar police ne suka zo ko? Ba kama ba ce a su ɗin ne, don haka kowa ya yi ta kanshi kawai, saboda ba ma da wadataccen bullet ɗin da za mu ma iya faɗa da su. Kowa ya kare kansa da bullet ɗin da ya rage mishi. Wani irin gumi ne ya karyo wa mamma duk ta bi ma ta tsorata, tana kallon yaranta. Suka nufi window, suka leƙa ganin yawan polis ɗin da ke kewaye da gidan ya saka suka karaya gudun kada ma su afko musu a kashe su a banza ya saka ɗaya daga cikinsu ya kalli sauran 'yan uwan nashi ya ce duk mai son ya ci gaba da numfasawa ya yi saranda saboda babu ma hanyar fita a nan wurin yayin da a can waje DPO yake sanar musu da su mika kansu kawai cikin ruwan sanyi saboda an kewaye su da polis babu hanyar fita su yi saranda kawai cikin irin abun da 'yan sanda suke magana ko kuma a cikin taro ake fitowa da shi lasifika ko? To, babu bata lokaci suka nufi kofar fita kowannensu hannun shi na sama da gudu police ɗin suka wajen wajensu suka buga musu handcuff tare da zuba su cikin motar su duk abun da yake faruwa su Aliyu suna tsaye a wajen a wajen saboda police sun hana su ƙara sowa ciki. Mamma ta kalli Uncle Sirat ta fashe da kuka cikin muryar kuka ta ce, Ka cuce ni Ga gashi nan ka ta sanadiyyanka zan yi mutuwar ƙasƙanci, Allah ya isa tsakanina da kai. Uncle wanda ke fitar da numfashi da ƙyar ce, Kar ki zarge ni zaituna, kwaɗayinki ne ya jawo miki. A fusace mamma ta nufe shi ta sake halbin shi daidai lokacin da police suka shigo falon. Ki aje bindiga kafin na harbe ki, cewar ɗaya daga cikin police Tsabar ruɗewa ya sa Mamman mata juya ba tare da wani tunani ba ta harbi police ɗin a kafa. Wanda ke bayan shi babu ɓata lokaci ya sake mata bullet a cinya. Ta ƙwalla ƙara ta faɗi a ƙasa tunaninta wanda ke bayan shi babu bata lokaci ya sake mata bullet a cinya ta kwalla kara ta fadi a kasa a tunanin ta kashe ta zasu yi saboda haka ta sake lallaɓo bindigarta da ta fadi. kafin police ɗin su iso wurin ta ta sake kai musu harbi Allah ya taimaka bullet ɗin ya ba wanda ma ya taba sai sama ya huda. ganin yadda take da taurin kai ya saka wani daga cikin su ya albeta a chest ta sake ta saki wani wahalallen ƙara tare da kwantawa numfashinta sai fara sama-sama yana yin sama yana dawowa ƙasa kun san kirji dai an harba da harsashi kun ga dai babu rayuwa ko daga nan fulis suka shiga cajin gidan awabce suka tarar da su barista suka nuna ɗakin da suka ɗaure oscar aka fitar da shi suka kuma su su kuma suka biyo bayan polis ɗin tun kafin ma barista zai ta ƙarasa suka sauka ƙasa ta hango barista a a kwance cikin jini ba ta numfashi amina amina ta saki wani irin ihu mai ƙarfin gaske, gaba ɗaya ya karaɗe gidan. Daga can gate Aliyu da suke tare da dadi suka jiwo ihun nata. Aliyu da Abba ne suka danno da gudu-gudu zuwa cikin falon duk iya ƙoƙarin DPO na ganin ya hana su shiga falon hakan bai samu ba domin dai ture shi Aliyu yayi yana shiga ya hango barista zai rungume da ita tana wani irin kuka. Wani irin duhu ne ya mamaye sa kasa daga kafafuwan shi zuciyarsa na harbawa da sauri-sauri kar dai a ce masa an kashe masa Amina. Tambayar da ya yi ma shi kenan kafin nan ya lallabo ya samo amsa gaba ɗaya masu dade masu ka shigo saboda ɗaya daga cikin polis ɗin ne ya leƙa waje ya sanar da su za su iya shigowa abba yana ƙyallo ido ya hango jini jini eh, jinin rabin ransa yana zuba gata kuma bata numfashi ya ƙulla razanannen ihu da mugun gudu ya isa wajenta Sai a lokacin Aliyu ya yi ta maza ya nufi wurinta, yana zuwa ya ciro ta daga cikin Abba. Cikin tashin hankali ya nufi waje da ita. Zi da Mina tare da Tima suka nufi mumma suna kuka abun abinka da uwa da ‘ya'ya. Su kaɗai ne suka rungume ta. Dadi yana tallafe da onkul yana kuka tare da faɗar, ka yafe min ɗan uwana, duk ni ne sanadiyan jefa ka cikin wannan hali. Da ƙyar onkul ya furta, na yafe maka yaya, ni ma don Allah domin na cutar da kai. ba kai kaɗai ba na aikata zina da matarka har ma muka haifi tima don girman Allah ka ce ka yafe min dadi ya girgiza kanshi yana kuka mai tsanani ya ce na yafe maka ni ma ka yafe min na yafe maka yaya don Allah ba don ni ba ka kula min da tima da al'amin kuka ya ci karfin dadi kasa cewa komai kawai ya yi. motar asibiti wato ambulance ta iso ta kwashe su zuwa Abuja hospital kafin a fara treatment ɗin uncle Allah ya karbi ransa dadi kamar ma zai yi hauka gaba ɗaya ma hankalin su ma ya tashi cikin nasara aka cire wa barista a bullet ɗin a jikinta sai dai fa numfashin ta fa bai dawo daidai ba dole ma aka wuce da ita ICU aka sanya mata oxygen ita ma ma an cire mata sashin sai dai fa tana under police custody bayan wasu awanni Mamma ta farfaɗo sai famar rusar kuka take yi ga tsananin azabar injiri da ke jikinta, ga shi ma sai famar roƙo take yi a kira mata dadi, tana so ta roƙi gafararsa. Hakan ya sa nurse ɗin da ke duti ta yi mata allurar bacci. Lokacin da Aliyu ya ji cewa ba mamma ce ta haife shi ba, Maryama ce saura kiris yayi yar karamar hauka shi kan shi dadi ya girgiza da jin wannan sabon al'amari yayin da Maryaman ta rungumo Aliyu tsam a jikinta tana gunjin kuka duk wanda ya gansu a lokacin dole ya tausaya musu saboda abin ya zama musu goma ne da ashirin Uncle Stress ya rasu ga barisa A a wani irin yanayi Uncle shi ya sa ma Aliyu ya dawo kamar ma wani zararre ga baki ɗaya yanayin abubuwa ya zama masa wani kala Da ƙyar Abba ya shi Aliyu ya amince suka tafi gida saboda yadda ya gigice ya shiga damuwa. yasa sa Abba ya dawo tausayin shi musamman ma ya hango ta cikin idanuwan shi yadda yake tsantsar son ba da sa'e Sai a washe gari dadin ya samu karɓar gawar Uncle Aka wuce da ita Yola cikin ‘yan uwa da abokan arziki da yake ba kowa dadin ya gaya wa musabbabin mutuwar tasa ba. Ana gama jana'izarsa Aliyu ya juya Abuja, dadi kuma sai dai fa aka yi sadakar sai da aka yi sadakar bakwai. Cikin hukuncin Ubangiji Barisa ta farfaɗo, yayin da jikin Mamma ya rikice dadi yana riƙe da hannunta tana kuka haɗe da roƙon gafaran Aliyu kan kasa jure kallonta yayi ya fice daga ɗakin suna cikin wannan hali da Mamma suna cikin wannan hali ɗan da Mamma ta baro a Nijar yana jariri ya bayyana da hotonta tun tana budurwa duk da ma yanzu ya girma ya kamata ma hakan duk da yanzu ita ma girma ya kamata, hakan bai hana su shaida ta ba tashin hankalinsu ya ƙaru a lokacin da Ibrahim ya gabatar da kanshi a matsayin ɗa da ta haifa tabbas ga kan ga kamannin shi da ɗaya daga ciki ga kamannin shi ɗaya da mamma babu ko tambaya ka san ita ce ta haife shi duk da tana cikin mawuyacin hali bai hana ta rungumo Ibrahim ɗin a jikinsa ba tana kuka tana roƙonsa gafara cikin ɗari ɗari mamma ta ce gashi gagarinku nan a wannan lokaci rai bakin bakon duniya su zizi sun ci kuka kamar ma babu gobe sai kuka suke haka dai suka haƙura suka dangana yayin da dadi yake ɗora dukkanin laifin abin da ya faru a kan Mamma da Uncle Suraj. A cewar shi da bai zalunci Uncle Suraj ba da duk haka ma bai faru ba. Laifin da Mamma da Uncle Suraj suka yi shine musabbabi. Kai, ya aka yi kamar na fara shirme ne? To, bayan wasu watanni, Barista A sanye da nightgown, light pink, ta fito daga bedroom ɗinta zuwa na Aliyu. Ko da ta shiga ma yana wanka, ta buɗe closet ɗin shi ta fito masa da kayan shi, tana shiryawa a akwatin tafiya da za su yi tafiya zuwa Los Angeles a cikin ƙasar California. In ka kalle ta kamar ma ba ta yi ciwo ba ta warke sun tabon kawai ya rage kaɗan shi ma tana amfani da maganin ɓacewar tabo sannu sannu zai ɓace. Aliyu ya fito daga wanka da wuri da tawul a iya ɗin shi. Barisa ta ɗago tare da waya wanke shi da ƙayataccen murmushinta. Shi ma ya mayar mata da martani murmushi yana zuwa kusa da ita, ya fisge kod ɗinsa da ta ɗauko da nufin ma sakawa a troli. Ya zauna dab da ita tare da rungumota yana ruɗa mata jikinta. Wifi, I miss you so much. I really need you in my bed right now. ki ce a adan Allah, kin ji baby? Kin sani, na yi haƙuri almost five months, please Dan Allah kafin mu tafi kin ji? Kafin ya karasa ta haɗe bakinsa da nashi kawai suka shiga basu wani irin zazzafan France, France, France. Sosai Aliyun ya rikice ya ɗimauce tuni ma ya underesting ɗinta ranar ba ta gurguzu ta abin nan fa ya ma fi ranar abin can. Ta ɓangaren dadi ya haɗe kan iyalansa yayin da Maryama ta haɗe kan yaranta yanda take kulawa da su Zizi za ka ɗauka ita ce ma ta haife su musamman ma Tima da ta dawo ‘yar gaban shi kowa santa yake yar gaban goshi tuni ma ta daina karyan iskoki dama depression ne yayi mata yawa yanzu kuma bata da sauran damuwa ko kaɗan dadi ya kira lauyan shi da na uncle Sirat aka raba dukiyar shi kashi biyu ya mallaka wa iyalan uncle surat Rayuwa ta da musu sabuwa saboda hatta da Ibrahim ɗa ɗan mamma dadi ya dawo da rikon shi hannun shi ya ba shi aiki a kamfaninsa a hankali suke takowa daga state ɗin jirgi aliyu yana gaba sanye da white long suit jacket kafar shi na cikin chelsea boot yayin da barisa a take sanye da brand ɗin prog jacket tare da strip trouser kafar ta na cikin velvet ankle boot ta yane kanta da siririn scarf kallo ɗaya za ka yi musu ma ka gano cikakkun masoya ne masu masifar ƙaunar junansu da yake jirgin nasu na dare ne ya yi landin ga wani masifaffen sanyin garin ya yi musu marhabin lale kowannensu yana janye ne da luggage suka fito wajen airport zin suka hau zuwa wani hotel da ya musu bukin tun kafin masu iso suna zuwa ba tare da ɓata lokaci ba aka nuna musu wurin ɗinsu irin suit ɗin nan ne ya kama sai masifar tsada. Washe gari da yamma Lis suka fita yawon bude ido a wannan haɗaɗɗen wurin hutawa mai suna Frank National Park and Beach. Bayan sun zauna ne, waita ya kawo musu menu suka zaɓi dinin ɗin da za su za a musu saboda ba sa jin yunwa. waita Aliyu ya yi ringin wani ganin dadi ne ya kira ya san za su tattauna ne akan abin da ya shafi business. Maganarsu ta ɗauki long time ya sa Aliyu ya miƙe ya samu wuri wanda babu mutane sosai tun lokacin da ya shigo wurin ta yi bala'in ɗaukar hankalinsa sai faman kallon yake yi a sanyaye yake ni fa ban gane ma me nake faɗa ba bari in koma baya wani Aliyu ya yi ringin ganin dadi ne ke kiransa yasa ya san za su tattauna ne akan abin da ya shafi business maganar su zai ɗauki dogon lokaci. Ya sa Aliyu ya miƙe ya nemi wurin da ba zai dami mutane ba. Tun lokacin da ya shiga wurin ta yi bala'in ɗaukar hankalinsa sai faman kallon ta yake yi sanye yake da blue jeans tare da black hoodie shi ɗauke da pickup. Dr. Joel kenan. Matashin likita da taurarinsa ke haskawa a yanzu, Joel ɗan kwalisa ne mai ji da kuɗi da kyau. Iyayen shi ‘yan asalin Najeriya ne zama ne ya kawo su California. Tun yana yaro suke a ƙasar, shi kaɗai iyayen shi suka haifa. mahaifin shi ya mutu kusan shekaru goma kenan hakan yasa mahaifiyar shi ta koma Najeriya a yanzu haka tana zaune ne a ɗaya daga cikin gidajen da mahaifin shi ya bari a Abuja shi ma yana dab da komawa Najeriya da zama tun inda ya shigo yake kallon barista A a ƙasa ya gagara haƙuri ya yi miƙe nufi wajenta cikin husky voice ɗin shi ya ce hi beautiful Barisa A ta ɗago kaɗan ta kalle shi, saura Kirista ta ihu sakamakon yadda ta tsorata tare da buɗe idanuwanta. Ba don Malon Nicholas Necklace mai ɗauke da cross da ke sanye da wuyan shi ba, da ta ce Aliyunta ne. Tabbas babu makawa ta san wannan twin brother Aliyu ne, saboda tsananin kamanninsu kuma kafin maman ma ta mutu ta sanar da cewa abokin haihuwar Aliyu bai mutu ba. Da shi ta jefar da shi, cikin tsadadden Turancin shi ya ce, zan iya zama? Cak! Barista ta tsaya ta miƙe tsaye ta shiga rarraba idanuwa ko za ta hango Aliyu. Can ta hango shi tafe tun kafin ma ya ƙara so ya ga wani ƙato tare da matarsa. Hakan ya sa ya ƙara sauri da yake iya hango su. Yana ƙara ƙarasowa daidai Joel yana juyowa karaf suka da idanuwa saura kaɗan kowannensu ya saki fitsari a wani tsabagen tsoro. Sun yi tsammanin madubi suke kallo. Joel ya fi Aliyu shiga sa Joe ya fi Aliyu shiga tsabagen firgicewa da ya shiga firgici, saboda bai san ma yana da ɗan uwa ba, saboda iyayen shi shi kaɗai ne suka haifa, saɓanin Aliyu wanda ma bai ɗauki dogon lokaci ba ya dawo cikin natsuwar shi. Bai san lokacin da ya rungumi Joel ba. Duk da Joel ɗin bai san alaƙarsu ba, sai kawai da ya tsinci kanshi da ƙanƙame Aliyu ɗin. Bayan sun saki juna ne Aliyu ya ke mishi bayani ba wai haka kawai suka yi kama ba, su twins ne. Joel ya ɓata tun yana jinjiri hatta da eh, yatsunsu shida irin na Aliyu. Yatsu dai da Aliyu yake da shi wanda aka yanke masa irinsa to shi ne a hannun Joy. Shi kan shi Joy ɗin ya yarda da abin da Aliyu ya faɗa duk da dai ana kama a duniya amma fa kamanninsu nan zai kasance iri ɗaya ne kuma kamanninsu nan zai kasance jini ɗaya ne. Babu ɓata lokaci suka nufi gidan joy ɗin, inda ya kira mahaifiyarsa Mrs. Kinet domin dai ya ji daga bakinta. Da yake a bidiyo kol ya kira ta, ya nuna mata Aliyu ya kuma sanar da ita abin da ya sanar da shi. Nan take ta fashe da kuka cikin kuka ta sanar da shi gaskiyar magana. Mr. Kinet, adopted ɗin shi ya yi a gidan marayu kasancewar bashi da baya haihuwa. Amma ya samu ya, ya sani har gobe tana kallon shi a matsayin ɗansu tana kuma taya shi murnar gane biological parents ɗin shi da ya yi. Tsabar farin ciki da kuma suna son juna da kuma yanayin da suka yi surprising ɗin familinsu ya sa gari ma suka dawo Najeriya tare da Joy. Lokacin da Umma wato Umma Maryama ta yi arba da ɗanta da ta fidda gani, sai da ta suma. aka yi yaba mata ruwa ta farfado ta sake suma aka yi yaba mata ruwa ta farfado ta ƙara suma aka yi yaba mata ruwa ta farfado a cikin ƙarya na. Uhm. Bayan watanni kaɗan a gaba, a cikin watanni uku abubuwan farin ciki sun samu Mr da family, inda Joel ya karɓi Musulunci ya tashi daga Joel zuwa Abdulrazak, sai cikin barista A da ke ɗauke da shi na tsawon wani watanni uku. Burin Dade ya cika iyalansa sun kammala cikin farin ciki sun haɗu. Bayan wata biyar, barista A ta haifi ɗan ta haihu ta samu baby boy. Ranar suna yaro ya ci sunan Uncle Sirat saboda tunawa da Uncle Sirat da aka rasa. Suna kiran shi da Aiman, rayuwar Barisa A da Aliyu gwanin ban sha'awa kullum ƙara ƙaunar junansu suke yi, ni kuma nan da kuke kallo na ke ɗaya ji nake labarin ta ishe ni, tabbas bihamdillah duka-duka a nan wurin na kawo ƙarshen labarin. Kai, ni na ka labarin ko kuma marubuciyar ta ka labarin na manta ma, ita ce ta ka labarin. Kun gani dai maganan gaskiya, labari ya zo ƙarshe kuma ni dan Allah dan Annabi ku tsaya ku saurare da ku ji abin da zan faɗa muku. Ba maganan wasa bane a cikin wasa zan faɗa muku. amma kuma ba maganan wasa ba ne maganan gaskiya ne kun ga yadda yaran nan da ake yi na ranse muku da Allah da lice ni babu alkhairi a cikin wannan abun babu alfanu a cikin wannan abun kin zo kin sace yaro ba ki sheke shi kika tura shi kiyama ba kika tura shi ya sheke ba kin je kin aje ko da ke sai Allah baka dama ka sheke mutum in kwanansa bai kare ba komin yadda kika kai ga son ki raba shi da babarsa da mamansa da maman shi da baban shi da yan uwan shi ma ba za ki iya kashe shi ba ko ba za ki iya kashe da ba sai ki ga ma kin soka masa wuka ya fi so takwas a tumbinsa duk jinjiri ne duk da jinjiri ne fa kin jefa shi a kogi amma sai ki ga wata ta ɗauko shi ta je ta masa wanka an masa jinya ya warke to abun da Allah ne sai ki ga ya tsira tunda Allah bai ɗauki rayuwarsa ba kin isa ki raba shi da duniya saboda haka kamar yadda nake sanar da ku ku masu sauraren mu saboda mu dukan mu ƴaƴan adam ne masu kuskure maza da mata dukan mu muna aikata kuskure wanda kuma majority kamar yadda na sha faɗa kuma na sha ɗaura laifin ga iyayenmu saboda sun fi majority su suke da damar da za su ci gaba da yi mana addu'a duk wanda Allah ya ɗaura masa nauyi tun daga auren ki nemi miji na gari ka nemi mata ta gari koyarwar annabi sallallahu alaihi wasallam to daga nan kuma abin da ya rage muku ba aifan 'ya'yan ba kaɗai ku yi ƙoƙarin ganin kun ba su tarbiyya na gari kada so ya sa ku bar su su halaka idan suka halaka za su halakar wannan dalilin ya yasa nake karkata akalar zancen lalacewa sosai alhakin yana kan iyayenmu wasu duk da wannan mahaifiyar wannan bawan Allah da ke cikin abun nan ya faru eh, wannan ba ita ta haife shi ba amma kuma ta kasance uwa ta gari tana addu'a kuma ta san ɗanta ba mutum bane na gari sharrin shaɗan da son zuciya ya kai shi ga ya baro shi yana kishin yana kishin ɗan uwansa ci gaban ɗan uwansa wanda kuma hakan kuma kun sani yana faruwa a tsakankanin mu ya za ku kawar da waɗannan abubuwa fa suna da yawa saboda haka in ka yi nasarar yaƙi to ka ƙaddara a ranka ba ka yi nasarar zaman lafiya ba a kullum da koyaushe idan ka je ka yi ɓarna ko kuma ka yi nasara a wani abu to ka ƙaddara a ranka idan ba ku nemi sulhu da wuri ba komai zai iya faruwa saboda mutum komin ƙanƙantarsa zai ƙoƙarin ɗaukar fansa ga abin da ka masa idan ba dace aka yi mai yafiya ba ne ya yafe komai girmanka kada ka yi tunanin cewa babu hanyar da wannan mutumin ko wannan wannan ko wannan mace ko ida namiji ba za su iya ɗaukar mataki ba za su iya Don shi ɗaukar fansa wani abu ne mai sauƙi wanda har wanda bai ji bai gani ba za ta iya shafansa. Saboda za a ƙullaci kaf zuri'ar ne da sunan za a ɗauki fansa. Ko talin ƙaƙa, subhanallah wanda ya ce zai ɗauki fansa ko talin ƙaƙa to fa tabbas zai iya ɗauka ko za ta iya ɗauka. Saboda haka kullum shaiɗan zai iya rurauta maka cewar kar ka bari, in ka bari an ci da kai. Duk wannan gadara da takama ɗin da abu kazanka ake. Duk da ma fa duniyan ɗin za ta ƙare. za a tafi can ne madawwama amma mutum ba zai iya jira ba zai ga kamar in ya jiran ba zai zo ba bayan ma in ka bari da allah Allah zai saka maka zai baka wata hanyar ya mantar da kai wancan abun amma fa kalla da wahala ka amince saboda haka Allah ubangiji ya bamu ikon aikata mai kyau Allah ubangiji kuma ya tsare mu da tsarewarsa Allah ubangiji ya kare mu da kariyarsa baki ɗaya